laman A A yanzu haka a nan Abalak bisa ga ilimantarwa matasa 'yan mata an samu kyakkyawan ci gaba. Doka daga karantar karantarsuwa tsayawar su ga ci gaban karatu tallafawa da kariya 'yan matan a makaranta. Gaskiya a nan dai 'yan mata sun samu goyon bayan mahukunta na tarihi da na gargajiya har ma na addini. Muna aiki hannu da hannu da mahukunta. Bana cikin jimillar ɗalibai dubu takwas da ɗari bakwai da tamanin da tara da kwamin in ira Abalak ta kunsa na makarantu tamanin. Muna da iya mata dubu hudu da talatin 63 kwatankacin kaso 45.88 cikin 100 akwai ba da karatu wanda an ka sani akwai na halsuna biyu akwai na arabiya da faransa da kuma na reno dukansu a jimili idan aka kutumta sakamakon na bana da na bara wace irin raskwana za a iya yi a gaskiya sai a ce na bana yahi na bara ga na bara a jimilke ɗalibai dubu goma da ɗari da sittin da ɗaya ke gare mu a cikinsu iya mata 4,766 kaso 46.90 cikin 100 bana an samu sassauci tun da kaso 45.88 cikin 100 menene dalilin wannan koma bayan yana da alaka ne da gusun iwaya da suke tayya da iyansu ko su je bakuncin habire ko zuwa ciwon dabbobi balle ma lokacin da ake shashawa ta dabbobi da iyansu suke tayya dan mata kuma ba sa maido a makaranta akwai kun cutar na ta coronavirus wadda bana ta yi tasiri sosai cikin makaranta. Wani kokari kuke yi don 'yan matan su zamana kuma su ci gaba da karatu. Akwai wata hanya wadda ta kanta ne ake baiwa 'yan mata da suka nuna a azaka tukuci ko bara iya mata ishirin muka baiwa tukunci da veluna zannuwa a bara akwai projenin da ake cema ma sub apt da ya baiwa wasu 'yan mata tukunci a nan cibiyar ma'aikatan inspector 'yan matan da suka nuna a azaka haka na ba da damar yunkurar da 'yan matan don don su tsaya makaranta balle ma uwayen nasu amma babban makamin da ke gare mu shine wayar da kai